Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Alhamis, biyar ga watan Shawwal, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da talatin da ɗaya ga watan Julai, shekara ta dubu biyu da sha hudu. kamar yadda muka sanar cewa da izinin Allah hutun da muka bayar sakamakon bukukunan sallah yau ne za mu komo ci gaba da waɗannan karatattuka da muke yi kuma muna muku barka da shan ruwa muna fatan ibadin da muka yi a cikin watan Ramadan su zama ibadu ne karɓaɓɓu a wajen Allah. Ibadu ne waɗanda suke da tarin yawa, ga azumin a karan kan shi, karatun alkur'ani da ake a cikin wannan wata na Ramadan don neman yardan Allah madaukin sarki, wanda ma ibada ne mai zaman kanshi. Sannan ga na filfili ga sallan ashan hajjudi. da ayyukan ɗa'a da mutane sukan yi da dukiyoyinsu a taimaka ma 'yan uwa a taimaka ma talakawa sannan kuma uwa uba shine kuɗin da mutane suke bayarwa domin gina addini da sunan wakafi ga su kansu da kuma iyayensu wannan abu ne wanda a yi fatan allah madaukin sarki ya karɓa kuma ya sa a cikin mizani na hasanat kamar yadda muka sani kar mu zama bayan ramadan jama'a a ce cin da ramadana ya shigo za mu zo mai tayan ayyukan ɗa'a mai tayan ayyukan kirki mai tayan abubuwan da suka kamata kuma ramadana ya zo ya wuce sai mutane sai su koma gidan jiya ki koma kina wasa da sallah ki koma 'yan gulmace-gulmace da 'yan annamimance-annamimance da tsegun goma idan kika ɗauki wannan ɗabi'ar to za ki wulaƙanta kanki za ki tozarta kanki yi ƙoƙari yadda kika nisanci waɗannan abubuwa a wancan wata to a wannan lokaci ma na bayan watan nan yi ƙoƙari ki nisanci duk abin da ba mai kyau ba kuma muna fatan allah madaukin sarki ya sa mana hannu inda muka dage wajen aikata ayyukan ɗa'a a cikin watan a bayan watan ma allah ka sa mu ci gaba ban yi tsammanin za a samu adadi kamar naku a ce an yi sallah yau da kwana biyar a ce wai ku dawo wajen karatu ba wannan shi ke alamta mana cewa Allah madaukin sarki ya karbi ibadan mu da muka yi a cikin watan domin in mutum ya aikin kirki sai kuma ya biyo baya da aikata wasu ayyukan kirki irin wannan ko wanda suka fi shi to alama ne cewa na gaban Allah ya karba to Allah ya ci gaba da karban abubuwan da muka yi na alkhairi abubuwan da kuma muke wanda yake na sabo ne Allah ya taimake mu mu bari bayan da za a yi mu duka mu waye gari mu zama ma'asumai a cikin wannan al'umma annabinmu ne shi kaɗai Allah maɗaukin sarki ya zaɓa ya ba shi muƙami na isma amma mu duka za mu iya yin kuskure za mu iya yin ganganci to fatanmu in mun yi kuskure ko mun yi ganganci to mu yi ƙoƙari mu tuban Allah maɗaukin sarki ta hanyar barin wannan zunubi duka da kuma sa himma a lokacin da zai zo na gaba domin yin abin da ba irin wannan ɗin ba shi yasa kake ga wata tana yin abin da ba daidai ba ke Allah ya rufa maki asiri ba kya wannan abu sai ki koma gefe sai ta zama abin zaginki abincin mutuncinki in kika yi wannan za ki sa rayuwanki cikin haɗari a cikin sahihu muslim annabi ya ba da labarin wani mutum shi wannan mutumi mutumin kirki ne ai tun da kuka ji annabi ya ce mutumin kirki ne lallai mutumin mutumin kirki ne yana bautan allah yana kiyaye dokokin allah bai da sakaci wajen yi ma allah da'a da kuma nisantan abin da allah baya so to ana nan a wannan yanayi yana da wani ɗan uwa haka ce ɗan uwa a musulunci ba lalle wanda kuke da dangantaka na jini ba domin ita ‘yan uwantaka ta musulunci ta fi ‘yan uwantaka na jini ƙarfi wanda ya ɗauki ‘yan uwantaka na jini ya ba ta ƙarfi to bai san ma me yake yi ba ‘yan uwantaka na musulunci ita ce inda za ku fahimci ‘yan uwantaka na musulunci ta fi kowace yankwantaka ƙarfi a lokacin da annabi ya kwanta ya rasu waɗanda suka ci gaba da jagorantar al'amarin addini a bayan shi dukkaninsu sahabban shi ne ɗan uwan shi shine na ƙarshe shine ali idan kuka ɗauko mala albani sanda ya rasu cikin waɗanda ke gudanar da al'amuran ba ma ɗan uwanshi na jini ko ƙwaya wannan shi ke nuna muku uwantaka na addini yana da ƙarfi mai yiwa a cikinku za ku yi tsammanin malam ya kwanta ya rasu shine daraktan wajen kuma akwai mataimakan darakta har guda biyu wanda a cikinmu ba su duka cikinmu mu da muke gudanar da wani al'amarin waɗanda suke mataimaka malam sanda yake da rai ba ko ɗaya ba mai yin komi yanzu kun gano wannan da kyau ku Allahumma ɗaya daga cikinsu ne kawai aka ba shi karantarwa ɗayan ma ban zaton ma an ba shi karantarwa inda za ku fahimci cewa shi al'amarin addini ku. Allah maɗaukin sarki na juyawa ne ya zaɓi kawai wanda zai yi har wanda ba a tsammanin cewa zai zama wani abu cikin masu gudanarwa yau ya zama kuna fahimtar wannan da kyau ko haka Allah yake yi wannan mutumi mutumin kirki ne to yana da wannan ɗan uwa shi kuma mutumin banza ne duk wani salo na saɓan Allah to a gaba yake wannan ustazu kullum yana mai wa'azi wani bari wani bari wani bari abin da kake babu kyau shi kuma ya ji ran nan da suka haɗu sai ce kaga Allah ba zai gafarta maka ba wannan kalman da ya faɗi ta fusa ta Allah nan da nan sai Allah maɗaukin sarki ya ma annabin wannan lokaci wahayi cewa a gaya mu wancan ustazin da yake ganin su ne ahalullahi wa safotul mala su ne ‘yan daman Allah cewa Allah ne yake bayani yake rantsuwa cewa Allah ba zai gafarta ma wana ba to ya ji da sanin wana ɗin nan Allah ya gafarta mashi kai kuma je na ɓata aikinka in ji Allah wani hadisi muslim ya ruwaito shi bar kallon ke Allah maɗaukin sarki ya sa ke ya ce ke mutuniyar kirki ce ga ilimi ga ƙoƙari ke ta fatan Allah maɗaukin sarki ya ɗauki rayuwanki a haka ba kowa ne Allah maɗaukin sarki yake ma suturar rufin asiri ya ɗauko harkan addini har ya dire ba ba kowa ba ne akwai da yawa za su ɗauko sai su aiki irin na yahudawa yahudawa ne Allah maɗaukin sarki ya ba su aiki cewa su gama aikin tun da safe har yamma ga abin da za a yi masu da suka ɗauko sun kai rabin yini sai suka ce kai aikin ya yawa su ba za su iya ba suka sa tunani da ra'ayoyi ciki Allah ya ƙwace aikin duka aka kore su ba a biya su ba aka ɗauki wannan kwangilan sai aka miƙa ma kiristoci aka ce su ƙarasa daga rabin yini zuwa faɗuwar rana sun kai kamar bayan la'asar su ma sai suka watsar suka ce su ba za su iya ba sai Allah ya ƙwace aka kore su ba a ba su komi ba sai aka danka wannan aikin a kan mu musulmi annabi ya ce mu ne muka zuwa ƙarshe mu ne muka aiki ɗan kaɗan kuma aka biya mu cikakken aiki tun daga farkon yini har ƙarshen yini to karki yadda kina har kina harkokin addini wata goguwa ko wani dalili ya sa ki bari za ki samu kanki a irin wannan haɗarin za ki tsinci kanki a cikin nadama da dana sani wanda ba zai amfani da ke komi ba bayan allah na ƙware kullum roƙon allah suke ƙarshensu ya zama mai kyau ne to ku yi ƙoƙari kuma al'amarin ƙarshen ya zama a haka. An yi ƙoƙari an yi himma an yi ƙwazo a cikin watan Ramadan, muna fatan abin da muka yi Allah ya karɓa mana duka. Sannan abin da zai biyo bayan na sauran kwanukan rayuwanmu, Allah ya sa albarka a ciki. Domin irin halin da ake ciki yau a ko'ina a duniya, musulmi shi ya katasa a gaba yanzu abin da yake faruwa a gaza duk wanda ya ji ya gani abin duniya zai dame shi yara ƙanana an kashe mata mata an bi su an kashe mutum ya ji ya ɓuya an bi shi da makami an kashe za ku yi ta ƙiyasin wannan a kowane yanki a kowane ƙasa a kowane gari a ko'ina haka ne ba wannan ba ga wannan cuta da suke ce cutan ebola wanda ita matsalan wannan cutan ko haɗa jiki da jiki ma kamuwa ake yi zufa in ya taɓa ke na wata zake kamu inda za ta yi maki haka mai cutan duk sai ta yarfa mana kin ga dai ba ta yarfa komi ba ko a da ni abin da nake cewa da suka kirkiro cutan kanjamau sun ga ƙanjamau ta ki kisa da yawa mutum sai kamu da kan ya shekara goma ma bai mutu ba to sai dai shi ya ta shan wahala amma dai yana nan ai to shine sai aka yi wannan ita kuma fitinan wannan to yana da yawa kuma lokaci ɗaya za ta kashe da yawa don daga faruwanta ɗan wata shida baya ta kashe mutane yanzu sama da ɗari bakwai da wani abu kuma inda za ta kama mutum ɗaya unguwan nan Allah shi kiyaye to duk unguwan nan sai an killace su saboda cuta ne wanda tana bin iska idan rigan mai abin ya taba ki za ki iya kamuwa mugun virus ne kun fahimci wannan yanzu a ƙasar liberia makarantu an rufe ma'aikatu an rufe ko ina an rufe ba wa ma abu mutane ana masa rigakafi ba a'a inda ma ake tsammanin gidaje da ma'aikatu da makarantu ana ta waɗannan to yi ƙoƙari in ma a ce irin waɗannan abubuwan za su faru da ke to su faru da ke kina mai kyautata alaƙanki da mahalicinki a ce ba ki da matsala tsakaninki da mahalicinki in kina da matsala da kowa a duniyan nan amma tsakaninki da mahalicinki matsala babu to Allah kin rabauta abin da magabatanmu na ƙwarai suka yi ƙoƙarin ingantawa kenan kuma wannan ya tabbata a bisa abin da suka yi Allah alƙawari za su bi shi za mu iya mutu a kowane lokaci domin waɗanda ma suka mutum ai ba laifi suka yi Allah ba kuma ba su ne suka kira ma kansu mutuwan ba wasu ma mutuwan bin su take har inda suke waye gari kawai su mutu su koma ga Allah madaukakin sarki sanda Allah yake so to kin sa abin da zai taimaka maki bayan kina aikata ayyukan kirki kin ga bakinki Allah ki iya bakinki wannan zamani wannan lokaci shi ake ce ma zamanul fitna wannan lokacin fitina ne shi ko a zamanul fitina a ƙa'ida shine mai hankali bai yawaita magana bai yawaita magana saboda a lokacin da kika yawaita magana ƙarshenta a can sama kin bata da mahallicinki baki sani ba kina nan kina cika bakin cewa ke na ƙwarai ne to shi kuma zaman fitina mutane iri-iri ne kuma waɗanda suke assessin suke lura da maganganun mai magana suna da yawa ƙila ki furta wata magana kina ganin daidai ne ke ga inda maganan ki ta fuskanta hukumomi su kuma su ce maganan ga inda ta fuskanta in ga mai hankali ko da maganan daidai ne ya san yadda zai ta koma ya batta ko kuma waɗanda su ake husuman tare da su su kuma sai su fassara maganan ta wata fuska daban to kun ga kowace irin magana mutum zai faɗi a zaman fitina to abin da ya fi zama lallai ga musulmi shine kafa kappa kuma ya taka tsantsan duk maganan da ba za ta gina alaƙan shi da mahallicin shi bai bari mu rage zaman hira mu rage yin maganganu kowace iri a waya mu rage tura text-text da muke yi sannan ki tsaya ki lissafa ƙawayen da ma tukuna za ki rika masu waya da wanda za ki rika ma text wannan maganganun muna yin da kasan ba da mutane muke yi ba wani mai iya magana yana cewa laƙad asma'ata dai ta hanyar.' walakin la ta liman tunadi walau naran fakta bi hala za'at walakin an anta tamfa fi ramadi ma'anan wannan yake cewa laƙad asma'ata launa ta hanyar.' da rayayye mai ruhi a jiki kake kira da ya ji kiranka abin da kai ce babu rayuwa ne a jikin wanda kake kira idan mutum zai tasa gawa ya ta kira wane wane wane zai ji zai ansa la hayata liman tunadi walau naran na fakta biha da wuta ka tasa kana horawa lada'at da wutan ta kama walakin anta tanfahu fi ramadi sai dai kai kana hura toka ne shi ya haifar da ko ka hura ko ka hura wutan ba za ta kama ba mun sha yin magana game da wannan wayan mutane sun ɗauka inda mutum zai zauna yanzu a ɗakin shi kawai ya miƙe ƙafa ya ta bacci haka yanzu ake rayuwa a wannan zaman fitna kul duk abin da zai shigo na murya ko na saƙon text message wayanki yana nan ɓangarori guda biyu suna bibiyan shi hukumomin tsaro suna bibiyan wannan sannan kuma abokan husuma hukumomin tsaro su ma suna nan suna bibiya duka biyun za su yi ƙoƙarin ɗaukan mataki a kanki mai yiwa kina ganin wancan ya ƙawarki ce ba ki da kan gado kin yadda da ita ƙila tana da saurayi cikin waɗancan ko ma iyayenta su ne ko mijinta shi ne kina kwance cikin dare sai ga an zo an naɗe ki an naɗe mijinki an naɗe 'ya'yanki ki rasa ta ina teks kila da kika yi jiya ne kina ganin aikin ce barka da sallah ne kadai kenan kuna da wata alaka kenan sau da dama sai a hana ku a ce waya ku bari please call me da kuke ku daina ku kaza abin da kuke fassarawa shine takura muku ake yi ba a son ku ku sake ba a son ku da kaza ni ko na san masu iya magana suna cewa duk wanda ya rasa mafaɗi ya yi asara yana daga cikin rasa mafaɗi shine irin waɗannan abubuwan ku? da ake an karar da mutane suna ganin ana takura musu to da ran da mutum ya rasa mai gaya mai wannan shine ya asara shine sai abin da yake so kawai to wannan lokaci ba lokacin wannan ba ne irin wannan zamani na fitina ya taɓa faruwa ga al'ummomin da suka gabata a zamanin mu'awuya lokacin da suka samu matsala da su aliyu da su talha da su zubair da su aisha Sabon da ke rayuwa a wannan zamanin irin sa dan Umar kame bakinsu suka yi suka yi shiru su koma gefe suka ci gaba da addu'a suna ta roƙon Allah ya daidaita al'amarin al'umma ba wanda ya shiga cikinsu shi yasa idan kika je kika samu 'yan shi'a 'yan shi'a sai su ce sa Abdullahi dan Umar munafukai ne domin wai ba su zo sun goyi bayan alaba ba inda sun goyi bayan Ali kuma lokaci ɗaya za su ce masu su kafirai ne ai inda ba su goyi bayan Ali ba sun goyi bayan Muawiya in kuma da sun goyi bayan shi su kuma na wasif su kuma sai su faɗi wata muguwar magana a kansu abubuwan da ya gashi ga irin shi shi sa duk mai hankali wanda ya san ya kamata ko to ta ka tsantsan yake a yau da abin da zai faɗa ko da abin da zai rubuta ko da wa yake hudda tukuna amma duk in ba mu ji wannan ba za mu sha mamaki yanzu malam jafar allah madaukin sarki ya gafarta mashi in an tambaye ki da allah za ki iya hasaso laifin da malam jafar ya suka kashe shi ki dai sa kasa ɗin jafar ba ki taɓa jin ya zagi wani ko ya ma wani habaici ko ya ci mutuncin wani ko ya ma wani sharri da kage ba duk babu maganan Allah kawai yake faɗi kun ga irin waɗannan sharorin da suke ba musulmi musulmi suke ganewa kansa yake zama a waye shi ne laifin shi kuma wannan laifin shi ne laifin mala albani shi to a wannan zamanin ko hatta irin waɗannan bayanan ma to sai a riƙa ɗar-ɗar da kafa-kafa da su saboda lokacin da kike faɗin irin waɗannan maganganu su jami'an gwamnati da hukumomin tsaro za su ce madalla mara ba za su yi muke tafi saboda kuna taimaka masu wajen tattala jama'a to su kuma abokan hamayyan gwamnati da jami'an tsaro su kuma a lokaci da za su ce ku yaran gwamnati ne 'yan anshin shatansu ne sauraka za ku zama target kenan zaman alfitina me ya kamata mutum ya yi ya ja bakin shi shiru amma ba ga wanda yake da kan gado kuma ya san me yake yi amma ga duk wanda bai fahimci wannan ba to zai ga yanzu ne lokacin da zai hude gonan shi kuma lokacin zai sha mamaki shi yasa ku koma ku binciki wayoyin da 'ya'yanku suke riƙewa tun da kan 'yan samari da 'yan mata duka ku sa ido game da waɗannan abubuwan in ba haka ba za ku sha mamaki sana'a ta zirga-zirgan yara da suke kara kaina cikin gari ko to ina ba ku shawara ku daƙile wannan zirga-zirgan da yaranku suke yi wannan ba zai taɓa haifar mana da ɗa mai ido ba domin idan aka zo aka yi maki wasu bayanai na ababen da suke faruwa za ki mamaki abin da zai sa ki ce ke baki san wannan abu ba ko to saboda na farko ko dai ba mu tafiya tare da duniyan ne ma'ana duniyan ta yi gaba mu muna baya ko kuma ya kasance ana faɗakar da mu mun ƙi mu faɗaku ko ya kasance yawa da faɗi da muke da shi na yanki na arewaci da kuma yawan musulmi da yawan ƙabilan hausawa ya sa abubuwan na faruwa wanda yake nesa ma baya ji to wannan ku shiga tetayinku zamanin yanzu ba zamanin surutu ba ne kuma zamanin kaffa-kaffa ne na sha faɗin maganganu a baya wanda inda zan muku yawaye adon tafiya ku duka za ku ce gaskiya ne kana faɗi in ce ku rage ƙawaye kuma in ce in mutum ya aure to ya rushe majalisan ƙawayen matan shi haka ne in akwai lokacin da ya kamata a faɗo wannan to wannan lokacin ne in akwai lokacin da ya kamata a faɗi wannan to wannan lokacin ne mun yi magana da dr sani rijiyar lemu wallahi abin da yake gaya man da sallan nan ta waya kamata ya mutum ya karanta inda yake zuwa ba wai mutum zai iya kauce ma ƙaddaran da Allah ya ƙaddara mashi ba ne, amma kun ga bilayi da bilimbituwa da garari da gararan ba da watan gaririya ke ne cin ke ne nan ke ne cin ke ne kin ga wannan Allahil azim sai mun bar shi gaba ɗaya sai mun alkinta kanmu waje guda babban abin da za mu yi shine roƙon Allah da koma zuwa ga Allah Allah ya yi mana wannan yanayin da muke ciki amma ba abin da ke damuna shi ne mafi yawancinmu surutunmu a kan abubuwan da ke faruwa bai kai ya fi yawan addu'an da muke Allah maɗaukin sarki ya fishe mu idan kin zaunar da wance wance ya sharbanki da ki roƙi Allah Allah maɗaukin sarki ya fidda mu cikin yanayin da muke ciki sai ce ta manta amma labari da surutu da za'idin da kika yi kuma adadin shi nawa yake sai ce ita ma bata san iyakan shi ba wannan ko ba zai haifar man ɗami ido ba kuma abin da ya faru in kin tsaya kin kalla na sha kawo wannan ayar a matsayin buga misali ke kya ce Allah ma da mu yake cin alkur'ani da ya ce wa zaraballahu matsalan ƙaryatan Allah ne buga misalin wata alƙarya kanat aminatan mutuma'inna ita wannan alƙarya a natsa take hankali kwance ya rizko har ragadan min kulle makanin arzikin wannan alƙarya yana zuwa ko ta ko ina mata amma fa kafarat na umilla maimakon godiya sai ta kafirce ma tarin ni'iman Allah fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un da Allah ya tashi darkakan wannan alƙaryan sai ya darkake ta da bala'i biyu bala'i na farko yunwa bala'i na biyu me tsoro yanzu munan da muke ganin kamar muna zaune lafai-lafai muna cikin yalwan arziki ne koko muna cikin talauci ne yanzu ba ko fitina kika ji mutum na ta bambamin faɗa yana ta abubuwa ki ki bincika akwai element na me na talauci a ciki me yasa tun da kike baki taba jin an yi zanga-zanga ko bige-bige ko kone-kone a GRA ba saboda ba su da wannan talaucin da zai sa su waɗannan abubuwan kunci ke sa mutane wasu abubuwa to inda suke zaune aka haɗa musu biyu ga tsoro ga yunwa to su wannan ko magana ma ba su iya yi inda suke zaune lafai-lafai amma kuma gami, ga talauci yanzu yanzu nake karanta a net cewa yau yau ɗin nan rikicin ƙabilanci ya ɓarke a garin ibbi na jihar taraba su kansu 'yan jaridan sun ce ba su san me ya kawo shi ba ki ƙaddara yanzu a garin kiki yanzu tunanin abin da zaki ci ne ko ki sha ko ki kai ziyara zaki ko koya zaki tsira da rayuwanki hasaso abin da ke faruwa a gaza a yau kun gano wannan da kyau kamar da ne nake tattaunawa nake ma maza da muka gama karatu da su da asuba wannan tambihin nace to mu yanzu mun rasa me za mu yi ne mu tsira kun gano wannan da kyau ku na ce abu ɗaya ne kawai fa firru ilallah ku koma ga Allah shi ne kaɗai don mun karanta da kowa zaharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas li yadhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un abin da muka yi ne Allah yake ɗanɗana mana yanzu mutum ya je coci an bi shi da kisa ya bar coci ya tafi gidan karuwai an bi shi ya je gidan karta an bi shi ya je gidan caca an bi shi ya je kallon kwallo an bi shi ya je tasha zai bar gari an bi shi ya je kasuwa siyayya an bi shi ya zo masallaci an biyo shi ina za shi mun gano wannan da kyau ku jiya fa a fataskun fa sallah suke a masallaci na isha'i aka jefa masu bam a ciki ya kashe su to tambaya ina ne wajen gudu la malja wala manja illa ilallah fafirru ilallah kun ga a zamanin yanzu ko lokaci ne na tantance suwaye abokan hudda ba ko ina ne kika ji an yeku a kawo barro sai ya kama hanya ki tafi ba kenan yanzu hatta duk sha'awanki da biki sai kin yi ɗari ɗari suna sai kin yi kappa kappa duk waɗannan sha'anin ko da ku yi hankali idan mutuwa ta zo ko ɗaka ma sai ta biyu kina kwance mun gano wannan don idan mutuwa ta zo ko duk wani bilayin da mutu yake kuma ya daina yi don ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara abki ba ta bar fanko mara kobo ba yanzu a ƙasan nan ba inda ya kai gidan shugaban ƙasa tsaro amma haka mutuwan nan ta saɗaɗa ta shiga tsab a kwanci hankali na tse ta ɗauke a bace kuma ta ɗauke umarun musa ashe ashe ba tsaron da yake hana ta mutuwa ba kuma ba wani waje suka je suna tafiya akan hanya ko suka je taron jama'a ko abin da ya kama da haka suna kwance a ɗaka idan aka ce umaru bai da lafiya abacha bai da lafiya ne to haka fanko mara kobo ma bai da ko sisi walantana a ce abin duniya ne ishe shi kashe shi mutum ta ce ta ɗauke shi jariri yana cikin uwar shi jariri yana cikin uwar shi kawai sai a waye gari ba me ya mutu da kyar ma sai an farka uwan a cire shi wani wani kuma ana haihuwan shi ya mutu me ma wani in ma mutum ya zama mai ɗagawa ya ce jifar auna da shi san ɗagawa ba kaman shi can cikin ruwa nan ta bi shi bi haye ba ta maƙure shi ba a da lissafinsu ya riga ya zama kal'amsa zahib kaman jiya da ya wuce to kun san Allah ba abin da zai taimaka ma rayuwarmu mu duka ko irin mu tattaru mu koma ga Allah mu tara abubuwan mu waje ɗaya wajen bin Allah madaukin sarki amma in muka haɗu muka ƙi gane abin da Allah yake so mu yi abin da Allah baya so kuma mu nisanta ko to za mu ɓata mu kanmu lokaci mu waye gari moriyan abin da ya kamata mu mora na rayuwar mu kasa moran komi a ciki isa kowa ya makan shi faɗa wannan zamani zamani ne ba na sakin jiki da muka saba ba amma wanda bata fahimta ba to gari zai waye ta a san da wayen gari bai da wani amfani kun gano wannan da kyau ko marukuci a zamanin annabi suleiman alaihi salatu wassalam allah madaukin sarki ba abin da bai ba annabi suleiman ba na farko annabi ne manzon allah ne mahaifin shi dawud annabi ne manzon allah ne ina ganin an gama masu komi ko sannan aka ba shi mulki aka ba shi dukiya daɗin goshi ya zama mulkin shi ba mutane kaɗai ba aljanu da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da komi yana jin maganansu suna jin nashi duk a ƙarƙashin mulkin shi suke amma ni akuyan gidanmu ba ta ƙarƙashin mulkin sarkin garin nan nata harka take shi ma yana nashi harka don inda a ƙarƙashin mulkin shi take in aka tunkuye ta ta ji zafi za ta je ta kai ƙara to ba ta kaiwa amma a zamanin Sulemanu za ta kai aljani in ya cuci ɗan uwan shi to wannan da aka cuta zai kai ƙara a kamo wancan in ya kama a yanke mai hukuncin ɗauri ne za a kama shi a yanke mai hukuncin ɗauri a ɗaure shi a hukunta shi haka zamanin suleiman ɗan dauda ake ran nan an yi faretin kowa daga cikin talakawan shi aljanu suna nasu waje tsuntsaye dabbobi mutane ƙwari kawai to yana bi kun san idan za a yi biki irin wannan shugaban ƙasa yakan bi saho-saho ana fareti ko ne Allah ce wata da tsayir sai je bincike sahun tsuntsaye inda huda-huda yake sai tarar da bashi a wajen ya ce a huda-huda bayanan ko to ko ya zo ya faɗi dalilin da ya sa ya tafi ba izini ko kuma sai neme azaba kun ga da yake annabi suleiman annabin allah ne ya sa abin da yake yi bai yi amfani da giyan mulki ta ja shi ci wallahi sai neme kaza ba ba a kulla kofa duk wanda ya kulla kofa bai sa abin da yake bane bai fahimci duniya ba sai ya bar wata yar kofa ya ce ko ya zo da dalili domin ya ce zan mai azaba aule ya tiyan ni bi sultanin mubin kuma kasa gaira ba'id ya zauna ba daɗewa sai ga huda-huda ya taso yana za su ce a bi ma lam tuhitu bihi wa min saba'in bi kai. Ya yace yalla bai wallahi na je inda a na kai ma baka taɓa zuwa ba ka gan nan to daga ƙasan saba na zu kuma ina tafe da labari ne na gaskiya na je na samu wata mace ce ita ke su. an ba ta komi abin mamaki annabi suleiman a nan huda-huda ya san shi ya san abin da yake mulki ya san komi amma ya ce an ba ta komi wa utiyat min kulli shay'in an ba ta komi Kena abin da annabi suleiman zai tsaya ya auna duk abin da suke na mulki a nan ita mata da irin shi daɗin goshi ma wala arshin azim har tana da wani karagan mulki mai girma tsammanin huda huda har ma ya fi na Suleiman. Ma zai ci abin takaici. Na same ta da mutanenta sujada suke ma wani Allah shirka suke ma Allah. Wannan maganan ita ta ja hankalin annabi Suleiman ya za a ba ta komi, amma tana ma Allah shirka. Doki auna, Allah ba ki lafiya, Allah ya baki ilimi Allah ya zaune da ke lafiya Allah ya maki komi baki bida'a baki shirka ki auna abubuwan da kike yi to shine sai ya rubuta takarda ya ba hudu hudu ya ce kai masu cewa ga saƙo innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kawai wata wata takardan nan na zuwa gaba ɗaya ku zo ku musulunta ba ruwanmu da abin da kuke da shi shirka kar a yi Allah. Huda huda ya ɗauki takarda ya tafi ya jefa kai ci idanta ana zama majalisa ya jefa. A tsuntsu zai iya shigowa gidanki ba ki farga ba kawai. Shin da biza yake yi? Wata za ce ya tsuntsu zai shigo ke kina auna kanki da mai mulki ne. In kika shiga bila na Najeriya akwai daji. Dajin Allah sosai. amma ke yanzu kina auna ɗakin ki ne daga falo zuwa uwar ɗaka shikenan inda wani zai zo ya tara kofan ba ki da exit inda za ki bi ki gudu shikenan da kasar ramin gafiya sai dai a tara kawa kama amma irin gidan masu mulki ba haka ba ne sam ba haka ba ne ba ki ji zamanin annabi suleiman ba wasu tabaka menene suka dinga bin ƙofofi a buɗe wannan ƙofan a rufe wannan ƙofan a buɗe wannan ƙofan da yawa ne kun gano wannan da kyau ku aka jefa ta ɗauki wasiƙa ta karanta tana karanta wasiƙa nan da nan sai suka fara barazana mu masu ƙarfi ne mu masu kaza ne duk wanda ka ji shi da barazana a karan farko ko to ba zai iya ƙarasa yakin ba ba inda zai ji sai ka bar shi duk ya gama hayaniyan ba inda za shi wanda ka ji ya shuru ya gum baka ji barazana ba shine zai kai labari a'a sai gama su tsaf sai ke cewa to kai da kake cewa na hannu ulukuwa mu masu ƙarfi ne mu an ba mu kaza an ba mu kaza to tambaya a nan ina wanda ina wanda ya kawo wasiƙan nan kuna fahimtar wannan sai kowane sasare sai suka shiru to shine mahallin shayin na kawo ko wannan kisan. sai ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha su masu mulki duk garin da suka shiga ko sai sun daidaita garin wa ja'alu a'izzata ahliha azilla manyan garin suna mai da su me kaskantattu sai ce wa kazalika yaf'aluna haka za su ta yi kun san abin da ya sa ta masa ishara akan haka sun saki baki sun ta magana a wannan yanayin da suka samu kai ko zamanin fitina ne ba a magana sai ce bari ku gani wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ta ce bari aika da kyauta fanaziratun bima yarji ulmursal sai mu tsaya mu ga 'yan saƙonmu da muka aika da kyauta shin me za su dawo mana da shi zai karɓi kyautan? Akwai wanda za ka kai ma kyauta ya karɓa, ka kunna ma kanka bala'i kuma sakamakon kyautan. Akwai wanda za ka kai ma kyautan ya ƙi karɓa, to kun ƙara nisantan juna. Akwai wanda za ka aika mana kyauta ya karɓa, ba zai goyi bayan ka ba, amma zai ja baki maka shuru. Akwai wanda zai ansa kyautan, to shi kuma zai zama masoyi. amma ta ce bari mu aika da kyautan sai mu ba da rata sai mu ga ya al'amari zai kasance huda-huda na nan yana na ɗan rahoto aka gama aka lissafa wanda za su kai kyauta suka kama hanya aka tafi huda-huda kuma tsuntsu ne ya riga su isar da saƙo sai kina karanta malaman tarihi kin san malaman tarihi akwai maganganu da yawa a bakinsu ce haka an ƙawata gari cin da dama me za su kawo zinare ne azarfa ne lo'o-lo'o ne yaƙuti ne zabarjadi ne waɗannan kayan ƙwandage na dukiya shi za su kawo aka tartaro aka taho aka ce ai kafin su iso garin gaba ɗaya babban birnin Hudu Sulemani ya sa aljanu sun ƙawata shi da zinari ga waɗannan gidaje zinari aka yi da sunan azurfa nan yaƙutu nan lu'ulu'u nan zabar jadi nan komi to ko kun zo da buhu talatin na zinari gidan ma gaba ɗaya da zinari aka yi shi an mai kwalliya da zinari sana ka ce daga fada zuwa inda za su an tsitsibe zinari malaman tarihi wajen iya magana waɗannan maganganu cin da ba daga annabi suka zo ba sai an yi taka tsantsan aka ce wani daga cikinsu ya ce kai mu nemi wani waje inda ya rafa ba mu sake zinaran nan a wajen nan kar mu je fada a ce a nan muka ɗibu ne ce a'a mu yan aike ne mu je dan aike na laifi ne aka tashi ta kanas aka je aka kai ana zuwa wajen suleiman ya ce atumidduna ni bi mali ni za kama dukiya fama atani allahu khairun mimma atakum abin abinda Allah ya bani ya fi abin da ya baku bal antum bi hadiyatikum ta farahun, ku ne kuke tinƙaho da wani kyautan yaudara. Mun gano wannan da kyau? Na tuna da mawaƙin albani yake cewa ‘yan kyautukansa na zamba, bai karɓa bare wa'azi na yi rauni. Kyauta na zamba, mai mulki ya ɗauki dukiyan da bai taya kara karya ba, ya baka, saboda kawai ya zambace ka. To bai karɓan irin wannan kyautuka na zamba, ya ce na wa'azi na yi, ya rauni shi sa irin waɗannan abubuwan sai mun yi taka tsantsan da su ya ke suka koma to shine sai ta shiryo cewa gaba ɗaya ji a musulunta kun ga ba ta kalli cewa ita ta isa tana da ƙarfi ba don ba ta san shi abokin hamayyan kuma shi wani irin shiri ya yi ba kun gano wannan da kyau ku kun san ƙarshen tarihin mahallin shahid can mutanenta sun cika baki amma lokaci ɗaya ta kwaɓe su game da halin da ake ciki yanzu duk wanda yake ƙasan nan kowaye ba za ki taɓa cewa wane ya kubuta daga faruwan abin da zai faru ba mu dai alu suna da mu aka fara an karya da manyan malaman mu guda biyu kenan duk wanda yake ganin shi malami ne bai fa wuce a karya da shi ba wannan ishara ne muna nan muna tafi a haka muna nan muna tafi a haka abin kaman wasa kaman wasa sai ga ɗahiyar bauchi shi ma an kai mai har ya so biyu Allah ya tseratar da shi muna ganin kaman ba kaman ba sai ga buhari in dai mutum yana tunanin goyon baya ne na talakawan ƙasa ko wani gaskiya ko wani kirki ko wani kaza buhari ya ƙetare ana nan ana nan sai ga zagzaki shi kuma ta karya da 'ya'yan shi guda uku to tambayan da nake son makwai duk waɗannan abubuwan da suka faru akwai wani mataki da aka ɗauka to ki hankali zo haizarakun kowa ya taka tsantsan wannan shi ake ce ma zamanul fitina kowa ta zaunar da yatta da 'ya'yanku maza ku ja kunnunsu zamanul fitina ana kafa kafa da shi da daɗewa na sa baki na linzami tun san da mala ya fara karatun sharhu sunna ya kawo tarihin al'imam al da duk waɗannan abubuwan da ya tsinci kanshi a zamanin fitina waɗannan bayanan da malam ya yi na tsaya na nazarce su ban ma san ni ne zan gaji karantar da wannan littafi na sharhu sunna da malam yake yi ba na tsaya na bi waɗannan kasusuwan gaba ɗaya sai na koma sai nema kaina karatun in natsu ko da mala'ikun Allah ba sa rubuta abubuwan da muke faɗi sauran jama'a kowa na sauran abin da ke fitowa bakina yake shiga kunnunsu ba lallai ne abin da ne tunani na gamsu a zuciya na kuma kowa ya gamsu da wannan ba kowa na da daman yi tunanin ya tuna abin da yake son zai tunu kun fahimci wannan musamman zamanin fitina zamanin da za a zo a yi mutane sharri kuna fahimtar wannan bari ba ku wani labari wanda mafi yawancin irin waɗannan labaran ba tabbata suka yi ba shi sa muke kaffa kaffa muke ɗare ɗare da su hajjaj ibn yusuf sakafi ɗaya daga cikin sarakuna ne wanda aka yi a zamun nan baya wanda ana ba da labarin irin abubuwan da aka ce ya yi tare da cewa wani malami ya rubuta littafi hajjaj bin yusuf sakafi almuftara a alaihi cewa hajjaj dan yusuf a sakafi mafi yawancin abin da ake dangantawa gare shi ƙarya aka yi mashi kenan duk abin da mutum zai faɗi kan mutuncin wani to ya kafa kafa a wannan zamani na fitina ki gama an ta yadda duk ayyukan ladan ki raba ma mutane an jima ki mutu to ki je lahira ki shiga aljanna da mi aka ce wata rana hajjaju ya je umara yana tawafi sai wani mutum yana bin shi a baya shi ma yana tawafi wani mutumin karkara ne kazan mutumin ƙauye bai lissafin maganganun da yake faɗi ya saba ya zauna a ƙauyensu ya ta faɗin maganganu a dandali ba mai jin shi to zan ka shigo birni ko to kai hankali zai kasance kana faɗin magana ne wanda kafa fi amincewa shine wakilinsu da zai je gaya musu don a ɗauki ɗan wani abin da bai ta kara karya ba a bashi kuma a zo a saka ka cikin fitinan da fita sai ya zama mutum mai aiki ba ɗan ƙarami ba wannan mutumi yana ya ga a hacin da ya san hajjaju yana ɗawafi sai ɗaga hannu yana cewa Allah dagacin ƙauyen mu kai mai kaza kai mai daga daga kai mai kaza abubuwa addu'o'i marasa daɗi yake madagaci shi kuma Hajjaji bin Yusuf Sakafi shine hakimin da ya naɗa dagacin shi Hajjaji ba shine sarki ba shi ma hakimin sarki ne Hajjaji ya ji addu'a ta yi zafi babu daɗi ya waiwayo ya kalli wannan mutum ya ce a'a da wannan addu'a ai da kun je kun samu daga ce ce ai zalimi ne ai kaza ai kaza bai da mutunci bai da kaza irin dai yadda muke mu shugabannin mu a yanzu sai yake cewa to ka kai karan shi wajen hakimin su mana sai ce wai wai wai ai wan shi ne ai gara ma dagacin da hakimin ai shi ma ya bude ma hajjaju na shi fayal din ya faɗin miyagun maganganu kan hajjaji bane Yusuf Sakafi hajjaji ya ce mashi wani ya kalle shi ya ce bawan Allah in ga hakimin nan ka san shi ce na san shi ci a garinmu fa yake to kuma da hakimin da hajjaji aka ce kaman kwabo da kwabo ne wajen kama ya ce kuma kai ka san hakimi wan ce ya ce kwarai da gaske na san shi in ka gan shi za a gane shi ce a ah, haba na gaya maka na san shi illa bai aikai ne ya ce to cin da ni ne kai mun cin fuska to ko yau za ka sani kuma kowa san waye hajjaju ya ce to ai ranka ya daɗe dama uwata tun ina ƙarami ta gaya min ta ce a shekara akwai lokacin da nakan yi hauka sau ɗaya to ina ganin wannan shine lokacin hauka na wannan shekaran da ne aka ce mutumin nan tun daga lokacin talaka ma bai magana kan shi irin wannan jaji ce ka koru ce ku iya bakinku shi yasa annabi ya gaya ma wani sahabi ya ce kaffa alaik har shi ya rike ce kaga wannan ka kiyaye shi ya ce in kaga mutum a wuta an kifa fuskan shi ko to ba komi ya kai shi ga wannan bala'in ba sai me abin da bakin shi ya girbo mashi ne wannan zamani jama'a zamani ne na mu iya bakinmu ga duk wanda ya san abin da yake sannan wa iyaka ka iya da wayanka kun gano wannan da kyau ku waɗanda suke harkan facebook in ba za su bari ba ku yi hankali yanan za ki rubuta magana ya ja ma unguwanku bala'i kuma ke kaɗai kika cambalo shi za ki je kina ganin wai ai Eh, eh, kina tugu kina kaza kin ɗauka shirman banza ne duk wannan social network da ake amfani da su gaba ɗayansu yanzu yadda ake carab a kan za ku yi mamaki ƙasashen waje sun sa ido game da su kina nan daga america ne za a ce a tracking wannan kan kya kawai sai ki zo an zo an kewaye ku ki saka mutane cikin fitina cikin damuwa kuma waɗannan da ake cewa suna ta'addanci su ma suna bibiyan waɗannan abubuwan cin da ai international abu ne ba abu ne wanda wai a ƙauye yake ba international organization ne shi sa dole ne kowa ya kafa kafa waɗannan nasihohi haƙƙina ne in gaya muku kun gano wannan da kyau ku haƙƙina ne ko kun ce kuma kuna da haƙƙi na dole ne ni me in zauna an gaya muku in kuka ɗauka kuka ji zai amfanar da ku duniya da lahira sannan ku zaunar da ‘ya'yanku su ma ku yi masu akwai wasiyan ‘yan siyasan arewa da ɗaya daga cikin manya-manyan arewa ya yi wanda an haife shi 1913 ya rasu 1956 kafin ba da ‘yancin Najeriya da shekara hudu ya rasu. yau ko da ba Najeriya ‘yanci shekara nawa? Eh? Eh? Hamsin da nawa? Ngwa yanzu in ɗakin jaraba kuke kenan duk ba za ku ci ba. Yau da ba Najeriya ‘yanci shekara nawa? Hamsin da ɗaya. Kuma noni ke ƙara hudu, sa'adu zungur shi wannan abin da zan karanta muku yanzu. Duk da ba ƙabilanci muke son mai promoting ba. amma abin da ya faɗi gaskiya ne yake cewa in kun ka sake jama'ar kudu suka hau mulkin najeriya daɗa sauran ba ya ce daɗa ba sauran mai tambaya kowa ya san zai sha wuya mu dai haƙƙi mu gaya muku ko ku karɓa ko ku dariya dariyanku ta zamko ka gaba da nadaman mai ƙin gaskiya ni ba ma maganar mulkin ya dame ni ba mahallin shahid shine mu dai haƙƙi mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyarku ta zan kuka gaba da nadamar mekin gaskiya wannan zamani ne na kaffa kaffa zamani ne na taka tsantsan zamani ne na lura yaƙi aka ji akwai wanda yake soja taka tsantsan da kiyayewa amma Allah maɗaukin sarki yake ce musu wa khuzu hizrakum wadda ladina kafaru law taghfuluna an an aslihatikum wa amtiatikum yamiluna alaykum mailatan wahida egga fala kadan za ku yi kafirai sun yi nufin su afko muku gaba ɗaya su gama da ku sai ke ce to ai in an kashe ni ai na shahada Allah fa annabi yake gaya ma ya taka tsantsan fa kara kashe shi ai ina faɗi kaza ko an ɗora an ɗora annabi yusuf akan me aka ɗora annabi yusuf akan wauta akan shirme kuna fahimtar wannan ku ya kamata jama'a kowa ya taka tsantsan ya lissafa me yake faɗi me ake gaya mai me yake turawa me ake turo mai da wa kike magana a waya wa ke make magana suwaye ƙawayenki, suwaye samarinki, suwaye zaurawanki, da suwa ke huɗa ina kike kaiwa da komowa. Sannan ku sa ido game da ‘ya'yanku. In da kina sa ido game da ‘yarki mataki goma ne ko, to yanzu miliyan ɗaya za ki sa. Ya wuce a ce wai ɗari miliyan ɗaya. Sakin yara da kuke suna ta bilayi eh, a gari ko, to ku riƙe su. Malam muka riƙe su ba waje a ba wajen. in ba haka ba za ki zo damuwa da baƙin cikin da ke cikin ranki sai kin rasa wajen da za ki ajiye shi sai kin gwammace dama kin tare sa ɗakin a gidan suna ta maki hayaniya mai yiwa hankalin ke kwanta abubuwan da ke faruwa annabi ya riga ya faɗa cikin hadisai duk za su zo mu a tsammanin mu lokacin zuwan bai yi ba ne wannan yana ƙara mana imani da cewa annabi Muhammadu manzan Allah ne. Gano wannan da kyau ku? Ku yi ƙoƙari kowace ta ɗauki wannan abin da na gaya mata a matsayin abin da za ta koma gida ta tsaya ta yi nazari. Ta kalli dama ta kalli hagu, ta kalli gaba ta kalli baya ta kalli sama ta kalli ƙasa, ta san wace ce ita. da sallan nan ɗalibai daga waje-waje sun taru sun yi dandazo sun zo man gaisuwan sallah man da inda zan ajiye su dole zo na tara su a inda zan iya yi masu jawabi na zo ne masu jawabi abin da na ce masu gashi kamar haka to da suka zo muka zauna yana daga cikin abin da na fara gaya masu shine kowa ya san waye shi ni na san kaina ko to na san capacity na kin san kanki kin san asalin yanayinki in ko ba mu san kanmu ba ko to bala'in farko lokacin zai ci mu shi yasa mallam albani yana daga cikin wasu da kullu yake mana mu san mu kuma mu san iya matsayin mu yanzu a Najeriya ko in ke kina arewacin Najeriya ko ke musulma ce ko ke kirista ce to kina cikin matsala kawai in ma kika je kudu kina cikin me da gangar ne suka riga kama mutane suna rike su suna cewa sai sun yi rajistan sai sun yi kaza cin da nan arewa za ta yi zafi ba za mu iya zuwa Nijar ba duk waɗannan ƙasashe na Afirka ba za su iya ɗaukan ba su mata kan suke yi ba inda za a iya marabtan mu a rike mu mu iya zama mu rayu sai kudancin Najeriya to su kuma sun ce ba za mu ba kenan mu zauna mu ci kanmu kenan to ba abin da ya kamace mu ya zama mana wajibi irin me Allah irin addu'a mu yi addu'a Allah ya sassauta ya sauwaƙa mana wannan abu. Kuma yana daga cikin wasiya da nasihohi da ne ta muku ɗaukacin azumi gaba ɗaya na hutuwatin amaliya fi auqatil mihan. Irin matakai da ya kamata a ɗauka lokacin jaraba wasu abubuwan ban kai gare su ba. Ma zan kai lokacin da zan zo in ta biya muku wannan. Wanda kamata ya a ko'ina abubuwan da ya kamata mu zo mu ta sama gaba kenan. yanzu kafiran duniya yau sun haɗa kai gaba ɗaya da murya ɗaya suke magana a lokacin da musulmi mai magana ma akan abin da ke faruwa da yan uwanmu na gaza mun kasa yau ɗazu nake ji wata mace mai magana da yamun ma'aikatan tsaro na amerika take cewa eh amerika tana soflayan din isra'ila da makamai saboda ta kashe falasɗinawa a lokacin da saudiya da ƙasashen larabawa da iran ba su isa su kai ko da ledan pure water gudunmawa ga falistina da ake kashewa ba to lokaci ne wanda ya kai ga mu yi kaffa kaffa ko mu iya bakinmu amma in ba mu yi wannan ba ko za mu zunguro sama da kara mu rasa yadda za mu kuma daga lokacin da mutum yi mu kan shi wannan ɗauke-ɗauken to zai yi nadama a nan ƙaraman nadama zai je lahira ya babban nadama domin idan aka ci mutuncin musulmi ta dalilinki aka zubar da jinin musulmi ta dalilinki har ya kai ga an kashe musulmi ta dalilinki ko an saka al'umma annabi cikin matsala ta dalilinki zan ga yadda zake zauna lafiya a ran tashin alkiyama shi ko annabi har wanda suke kabari yana roƙon masu zaman lafiya nas'alullah lana wa lakumul afiya isa mu roƙi Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya tabbatar da diga digadigan mu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya tsare mana imaninmu ya kare mu daga kowace irin fitina da tashin hankali. Kun gano wannan da kyau ku? Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin rayuwarmu, Allah ya tabbatar da mu a kan sunna, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.